Mahukunta Sura goma sha bakwai Gumakan Mika To, wani mutum mai suna Mika daga ƙasar tudu ta Efraim ya ce wa mahaifiyarsa, Shekel dubu ɗaya da ɗari ɗaya na azurfa da aka ɗauka daga gare ki, wanda kuma na jikin kin furta la'ana a kai, azurfan yana wurina ni ne na ɗauka. Sa'an nan mahaifiyarsa ta ce, Ubangiji ya albarkace ka, ɗana. Sa'ad da ya mayar da azurfa dubu ɗaya da ɗari ɗaya na shekel wa mahaifiyarsa, sai ta ce, Na ba da ta ga Ubangiji don ɗana ya sassaƙa sura ya kuma yi zubin gunki, zan mayar maka, saboda haka ya mayar da azurfan wa mahaifiyarsa, ita kuwa ta ɗauki azurfan ɗari biyu na shekel ta ba wa maƙeri, wanda ya mai da su sura da kuma gunki, aka kuma sa su a gidan Mika. To, Wannan mutum Mika yana da ɗakin gumaka, ya yi efod da waɗansu gumaka, ya kuma naɗa ɗaya daga cikin ’ya'yansa firist nasa, a kwanakin Isra'ila ba ta da sarki, kowa yana yin abin da ya ga dama. Wani saurayi Balawi daga Betlehem a Yahuda, wanda yake zama a cikin zuriyar Yahuda, ya bar garin ya tafi neman inda zai zauna, a hanyarsa ya zo gidan Mika a ƙasar tudu ta Efraim. Mika ya ce masa, Daga ina kake? Ya ce, Ni Balawe ne daga Betlehem a Yahuda, ina kuwa neman wurin zama ne. Sa'an nan Mika ya ce masa, Ka zauna tare da ni, ka zama mini mahaifi da firist, zan kuwa ba ka azurfa goma na shekel a shekara, tufafinka da kuma abincinka, sai balawan ya tafi, saboda haka balawan ya yarda ya zauna tare da shi, ɗan saurayin kuwa yana zama kamar ɗaya daga cikin ’ya'yansa, sa'an nan Mika ya naɗa Balawen, saurayin kuwa ya zama masa firist, ya kuma zauna a gidansa. Mika ya ce, Yanzu na san cewa Ubangiji zai mini alheri da yake Balawen nan ya zama firist nawa.